Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan abun da lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud lalu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau talata 13 ga watan Disamba. a babin rahotanni za a ji cewa sabanin yadda aka zata a baya shugaban ghana na na akufo ado na cikin jerin shugabannin afirka da suka zo nan amurka wajen babban taronsu da amurka kan tattalin arziki cinikayya da dai sauransu tuni dai masu fashin baki a ghana ke ganin taron zai yi fa'ida a fannin bunkasa tattalin arziki amurka ta kara taimako na raya kasa da take baiwa kasashe na nahiyar afirka hadda kasar ghana za kuma a ji ci gaban hira da hadija bazum uwar gidan shugaban niger wadda ke cikin jerin masu rufa baya ma shugaba muhammadu bazin na niger inda kuma take farin cikin ganin cewa mata na samun ci gaba musamman ta fannin siyasa kamar kowace ranar talata yau ma mustapha nasir batsari na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan batun tauye 'yancin 'yan adam a sassan najeriya muna kuma tafa da labaran wasanni To amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. A yau talata aka buɗe babban taron da Amurka ta shirya da shugabannin kasashen nahiyar Afirka a nan Washington DC. Jami'an gwamnatin Joe Biden sun ce wannan taro zai buɗe wani sabon babin ƙawance tsakanin Amurka da nahiyar. ana kallon afirka a matsayin wani yanki da ke da ɗimbin matasa walwalar yin kasuwanci da karfin ƙuri'u a zauren majalisar ɗinkin duniya abubuwan da ake ganin za su taimaka wa makomar yankin taron dai bai samu halartar gwamnatocin burkina faso mali da sudan ba maulifi ita ce mataimake sakatare a ofishin amurka mai kula da sha'anin afirka a nahiyar afirka out of respect for the african union we did not invite governments that have been suspended ta ce saboda mu mutunta matsayar kungiyar tarayya afirka ba mu gayyaci waɗannan gwamnatoci ba waɗanda aka dakatar da su a kungiyar ta au saboda juyin mulki da aka yi wannan taro dai shine mafi girma na ƙasa da ƙasa da ake yi a birnin washington tun bayan barkewar annobar covid-19 a yau talata faransa ta kira wani taron ƙasa da ƙasa na masu ba da tallafi a wani yunkuri da zai mai da hankali wajen taimakawa ukraine kan hare-haren da rasha ke kaiwa kan ababen more rayuwar ƙasar taron ya hada da wakilan gwamnati kamfanoni da kuma hukumomin ba da agaji duk a wani yunkuri na ba da tallafin wato duk a wani yunkurin ba da tallafin kudade ga ukraine da kayayyakin da suke bukata kamar na wutar lantarki wannan taro na zuwa ne bayan alkawarin da shugabannin kasashe mafiya karfin tattalin arziki na duniya na wato g7 suka yi wajen ganin an tallafa wa sojin ukraine da kayan yaki. cikin wata sanarwa da ta fitar fadar white house ta ce kasashen na g7 sun yi allah wade da munanan hare-haren da rashi ke kaiwa kan ababen more rayuwa a kasar ta ukraine china ta bada tabbacin cewa harin bam da bindiga da aka kai kan wani otel a kabul babban birnin afghanistan ya jikkata wasu 'yan kasar ta biyar tana dai kungiyar is ta ɗauki alakin harin wanda aka kai a ranar litinin tana mai cewa reshen kungiyar da ke lardin khorasan da ake kira isis ke ne kitsa harin wanda ya kaikaici 'yan kasar ta china da mambobin taliban mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen china wang wenbin ya faɗa a wani taron manema labarai cewa hukumomin beijing sun kaɗi matuƙa da wannan hari tare da yin allah wadi da shi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dakarun ƙasar uganda sun ce sun kashe mayakan ƙungiyar 'yan ta'adda na adf goma sha ɗaya yayin da suke ƙoƙarin shiga ƙasar ta yankin ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo dakarun na uganda sun ce sun kuma kama mayaka takwas daga cikinsu hada da makamansu a cewar rundunar sojin kasar mayakan kungiyar 'yan tawayen ta adf 30 sun yi nasarar shiga kasar a daren jiya litinin bayan da suka ratsa ta ntoroko wani gari kenan da ke gefen kogin samiliki a yammacin kasar mataimakin kakakin dakarun kasar ta uganda kanar dio akiki ya faɗa wa voa cewa sun jima suna sa ido kan mayakan a yunkurin da suke yi na sake shiga kasar ta uganda ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ga ɗan jaridan nan ba amurke da ke ɗauko rahoton wasanni ta iso amurka daga ƙasar qatar a makon da ya gabata grand hall ya rasu yayin da yake aikin ɗauko rahotanni daga qatar da ke karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce an iso da gawar ta hall ne ta filin tashin jirage na john f kennedy da ke new york da misalin karfe 8 na safe agogon gabashin amurka dan jaridar da ya yanke jiki ya faɗi ne a ranar juma'a da ta gabata yayin da argentina da netherlands ke karawa kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka net price ya ce babu wani abu da ke nuna cewa akwai wata alamar tambaya kan mutuwar dan jaridan yana mai cewa hukumomin kata ɗin na ba amurka haɗin kai a binciken da ake yi. Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji a shirye-shiryenmu da suka gabata. Yau ake buɗe babban taron shugabannin Amurka da Afirka kan batutuwan tattalin arziki cinikayya da dai sauransu. Saɓanin yadda aka zata a baya, shugaban Ghana na na Akufo Ado na cikin jerin shugabannin afirka da ke halartar wannan taro wanda wasu 'yan ghana ke ganin zai amfani bangarorin biyu daga accra ga abdallah idris bako da cikakken rahoton Shugaba a Kufu Ado ya samu rakiyar uwar gidansa Rebecca Akufo Addo, ministar harkokin waje Shali Ayiko Bochwe, ministan ciniki Alan Kwajo Chirmantin, da wasu jami'ai a fadar shugaban ƙasa da ma'aikatar harkokin waje. Masani akan hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa da harkokin tsaro Irbad Ibrahim ya yi ƙarin haske a kan muhimmancin wannan taro da kuma amfani da Afirka za ta samu daga wannan taron. Wannan gayyata da ka samu rukata ba wasu ƙasashen Afirka eh, gagarumin zama ne domin yau da kullum ita amurka kan da yau ta zama kusa ne cikin lamuran duniya baki daya fannin tsakanin kasashe siyasa tsaro diplomasiya da sauransu eh, akwai wasu kasashe kuma da yanzu suka ciro kai kamar kasan china aka kuma mun ga russia kuma ta yunkura eh, tana samun nata aboka saboda shi ta amurka tana son ta karfafa alakan da ma ta kasance kwararre tun dama tsakaninta da sauran sauran kasashen afirka da zaman da za yin ga kasashen afirka su nemi hakkinmu ko ko hakkokinmu su kuma nemi irin tallafawa da zai bar eh, alakan da ke nan tsakaninmu ya su ya su mu domin amfanin ya saura gida kamata wannan dama da aka samu shugabannin afirka su bude wani sabon babi na irin alakan da ke nan tsakaninmu da ita babban kasa da ake kira amurka aka mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum malam isa mai rago jibril abbas ya ƙara muryarsa ga manufar taron da kuma amfani da ƙasar ghana za ta samu ko da babu komai wannan taro zai bunkasa waton cinikayya da kasuwanci tsakanin kasashen afirka da kuma amurka sannan kuma ya ƙara dankon zumunci a fannin diplomasiya da kuma taimako na agaji zuwa kasashen nahiyar afirka wannan taro zai taimaka wa kasar ghana wurin ganin cewa ta ƙarfafa aƙida nan na mulkin demokradiyya da kuma kare hakkokin dan adam da kuma taimakawa kungiyoyi masu zaman kansu sa'annan kuma fannin bunkasa tattalin arziki amurka ta kara taimako na raya kasa da take baiwa kasashe na nahiyar afirka hadda kasar ghana kasar amurka da wasu kasashen afirka na da alaka mai karfi a ɓangarorin diplomasiya tattalin arziki tsaro da sauransu yayin da shugabannin afirka suka isa washington domin wannan taro mai al'ummar ghana za su so daga shugaba a kufa ado tambayar da na wa Yunus Salahuddin wa Banjiro manazarci akan al'amuran yau da kullum. Musamman shi na nadu dan kwakufa da wanda yake samu takarar gayyata. Muna bukatar izai ya teure ya je ya dauki karatu na wayewa kamar yadda shugaban Amurka ke tafiyar da lamarin demokratiyyar Amurka da lamarin tattalin arziki Amurka da yadda an ka kafa ma'aikatu da masu hikima da fasaha in ya so izan shi ma ya dawo ya replicate abin da ya koyi wurin nan. shugaban akufu Ado zai dawo gane a ranar Asabar 17 ga watan Disamba 2022 kuma mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmudu Baumiya zai yi aiki a madadinsa kamar yadda dokar ƙasa sashe na sitin 68 cikin baka ta tanadar. Idris Abdallah Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. To a gaida Abdullah har yanzu dai muna kan batun wannan babban taron. Idan an tuna a shirin da na asuba dai mun kawo muku wata hira da Khadija Bazum wargidan shugaba Muhammad Bazum na Nijar. A ci gaba da hirar, wargida Khadija ta ce ya kamata kasashen Afirka musamman ma Nijar da Najeriya su tashi tsaye wajen baiwa mata damar a dama da su yadda ya kamata wajen neman mukaban siyasa. A hirar ta musamman da alheri grace abdu a nan washington khadija bazin ta ce yadda maza ke wa mata musamman harkokin siyasa a kasashen afirka bai dace ba ta ci gaba da cewa a zaɓe kin san matsala ba wajen dame ba zaɓe mata ɗan uwan ba ne kusan harkar zaɓe zaɓe ne kake yi ma ko jam'iyyar ka kenan wajen jam'iyyar ne wajen jam'iyyar nan ne an da ake ma ana kamar cin hakin ma mata zan ce saboda gashi nan zaki gani zaɓe mata mace ta je ta yi takara ta samu mutane da yawa amma aka zo kuma hallo sai a yi ta wani ne wani ne sai yadda dai kin ka sani kuma a cikin eh, harka saboda cikin musulunci da addinin mu yake sa mata kenan muna dan sauƙaƙa maza amma duk da shi dai ina tsammani insha Allah muna samun ciwo kan ga haraka tun da mazan da kansu sun gane siyasa mata ne. To ana magana kullum mata suka ce maza suna da iyayen gida uban gida mata ba su da iyayen giji mata mata ba su da abin hali ne ko kuma mata ba su da kishin ganin ciwon mata yan uwansu idan wata ta kai wani wuri ta kama mace yan wata ta kasa baya mazan ba za su taimake su ba mata yan uwansu ba za su taimake su ba me yasa mata ba sa taimakon mata kina nihin kaman babu mace wadda take ita da kanta jagora ko ga eh eh idan haka gana kamar eh oh to wanda shi ma wata matsala ce shi ma wata wata ita ma wata matsala ce dan a lalle mun samu eh, mun samu mata wanda suka yi akwai wata madan baya ne ko madan baya ne eh. dan har hoton ta na ka ba a ofis na da takarar eh, shugaban kasa ta zauna takarar shugaban kasa amma ba ta samu yadda ake so ba lalle kin san a harkar siyasa lalle ina tsammani ni a gani na yanzu a yau yadda muke Mm, mace tana iya ta hita ita ma ta yi takara mm. kuma eh, lokacin nan da fara fara na siyasa amma yau in mace ta hita ban ga abin da namiji zai gwada ma mace ba a siyasa tun da mata mu ke baɗin mutane mu muke wahala yadda nake ƙura'a kuma na mata ne amma har yanzu dai eh, ba mu samu mace da za ta hita ta yi takara ba kuma muna tsammanin Allah ni dai mata ta ina son ga wata rana mace ta yi ta yi takara don saboda haka nan da ake amsa inci sannu sannu ne ake zuwa oh. to kuma kin san harkan mu na duka dai duka harkan addini ne wata rana sai ki gani shine abin da yake samu sai a ce a raga ma mace eh, a raga ma mace a bari a ɗauki namiji kamar yadda dai sukin kasancen lakwalkin nan eh, makaranta zuwa makaranta amma abin da muke so fatan da muke yi a Nijar dai yadda demokrasiya ta bunƙasa muna son yau mata wata ta hito ta takara mm-hmm. lalle wanda babban abu ne dai an samu shi kuma ni na san in Allah ya ga yana zauwa Khadija Bazin kenan war gidan shugaban Nijar Muhammad Bazin a hirarsu da Alheri Grace Abdu kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. To yanzu kuma ga rahoto na musamman. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a Najeriya na ci gaba da nuna damuwa a kan matsalar cin zarafin ɗan adam a sassa daban-daban na Najeriya. Akan haka ne ma hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta gudanar da wani tattaki a tsakiyar birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger. Malam Bala Yalwa babban jami'i ne a hukumar kare haƙƙin ɗan Adam a jihar Niger. Ya ce suna gudanar da irin wannan taro a duk shekara da nufin ƙara faɗakar da jama'a a kan sanin haƙƙoƙinsu. musamman ta ɓangaren zamantakewa da kuma tsakaninsu da hukumomi kamar yadda ya yi ƙarin bayani. mukan yi shi kowane shekara akan 16 days activism wanda yake international program muka yi taro sai mu yi campaigning mu kuma sensitizing din mutane akan right su saboda wasu yawancin mutane ba su san right su ba to shine mukan yi taro don mu sanar da su mu gayyaci some relevant agencies ko kuma sister agencies haka su kan zo su ma sai su taya mu wannan hidiman da muke yi mu sanar da mutane saboda in case ko da akwai yiwuwan wani kamar cin zarafin mutum saboda yawancin mutane ba san sai a ci su amma ba san inda za su reportin ɗin kesin ba kuma kesin daban-daban ne mu karan kanmu muna da inda aka da mu wanda yake eh, wasu sun na police ne wasu kesesin namu ne wasu sun na court ne. To wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da shugabannin addinai ke bayyana mahimmancin aikin ita wannan hukuma ta kare haƙƙin ɗan adam a tsakanin al'umma tare da nuna buƙatar ganin hukumar ta rika yin daidaito wajen kare haƙƙin kowa da kowa Dr. Umar Faruk Abdullahi shine sakataren majalisar limamai a jihar Niger. Magana da ya shafi haƙƙi abu ne wanda ke da muhimmanci matuka a musulunci. Domin yana cikin maganganun da annabi ya yi ta maganganu a kan haƙƙi, Kur'ani ma ya yi kowane mai haƙƙi a ba shi haƙƙin shi. Yana cikin huduban karshe da manzon Allah ya yi ya yi maganganu a kan abin da ya shafi zancen haƙoƙi tsakaninmu da juna mu tsare hakoki mu tsare jinannaki mu tsare mutunci mu tsare dukiyan juna kada wani ya faɗa wa na wani abin da ya shafi haƙƙi yana da muhimmanci matuƙa a musulunci sai dai kuma na musu tsari na musulunci ya sha bamban da tsari na turawa idan ka ga su turawa suna magana abin da ya shafi hakoki to za ka tarar inda musulunci ya yi daban inda suka nufa daban to saboda haka mun lura da abubuwa makamancin haka sosai akwai hakoki da yawa da ya faru aka daddanne za ka tadar da wasu wurare an kashe mutane an kona dukiyoyinsu sai ka nemi yan humarat a wajen karasa in recently na iya tunawa a jihar sokoto haka ya faru 'yan ta'adda na sun tare mota suka kunna wa motan wuta duk wanda ke cikin motan sun suna kara har da jarirai da mata har aka zo aka ji su shiru har sun mutu dukansu to ba mu ji hayaniyan da suka yi a wancan ba to wurare na ta faruwa a shiga gari a kona kauyuka da makamantansu duka za ka ji sun yi shiru to amma duk sanda barawo ya yi yunkuri ko ɗan ta'adda ya faɗo yanzu aka kashe shi to sai ga wannan ya yi laifi a nemi a zakulo mutanen nan guda guda wanda suka yi haka ce ba haka ya kamata a yi ba to a lokacin sai ka ga sun fifita haƙƙi na individual akan haƙƙin al'umma ko kuma community. Na'am kenan yanzu ku kuna ne su wayannan yan kare haƙƙin dan adam su gyara aikin nasu kenan. Eh aikin yana buƙatan gyara matukan gaske. Za ka tadda su ta fitina akan ko kuma ce eh, malamin makaranta ya zane ɗalibi da ce ya shiga hakkin ɗalibi ko kuma ce eh, mace da miji sun samu matsala sai a ce an shiga hakkin mace in wajen duka ne mun sha ganin matan da za ta naɗe a naɗe miji a da shi a yi masa kata-kata a keta shi haƙƙi amma za ba za ka ji shuru ba ce an shiga hakkin maza ba Na'am. Amma kuma ce an shiga hakkin mata an shiga hakkin mata. Kowanne yanda suke da right akan hakoki akan maza maza ma na da hakoki akan mata. Wato ko bukatar ku in na fahimce ku su su yi su yi daidaito kowa su ba. Daidaita kowanne mai hakki a bashi hakkin yanda musulunci ya karanta shi ne muka sani a tsarin musulunci. To shi ma dai tsohon mataimakin shugaban kungiyar Kiristoci ta kan yankin arewacin Najeriya. Rabaran Musa S. Dada ya ce aikin kare haƙƙin ɗan Adam yana da asali a koyarwar Yesu almasihu, to amma fa dole ne kowa a bashi nashi haƙƙin. Su human right ɗin kamata su tsaya akan gaskiya, wanda duk an cuce shi su tsaya an cuce wani, wanda ya cuce wani sannan an dawo kuma domin ana neman a taimake wanda aka cuta, to bai kamata su su dawo a wurin suna gani kawo wanda sun yi laifi kamar da na kwada. kwatanci na polisi a din nan idan polisi ya je domin taimako ne to ya kamata za su yi dauka magana su yi la'akari da wannan wurin hmm. cewa eh lallai an yi barna amma polisawa ga abin da ya faru kuma ga abin da sun yi kokari su yi wata a fitar da gaskiya kawai ba wai a yi magana kawai na sashe daya abin sashe daya ba. to yanzu a matsayinka na malami a cikin addinin kirista akwai wata nasiha da za ka yi musu. maganan shine aikin da suke yi yana da kyau hmm. domin an ce mu nema Eh, ino salama ga duka mutane hmm. mu taimake wadanda suke cikin eh, eh, hali na neman gudumawa in fa aikin kiristanci duka ya dogara ne kawai taimakon waɗanda suna da bukata mun dauka su kaman suna yi aiki iri na wanda yesu ya yi lokacin da yesu yana duniya abin da ya yi kenan hmm. wanda ba su abinci ya ba su abinci wanda suna cikin ciwo ya ba su lafiya bukatu daban-daban saboda haka nan su wannan human rights na ɗauka cewa wato aiki su kenan kuma bisa kiristanci yana da kyau haka domin akwai goyon baya daga cikin mai tsarki amma kuma a yi shi a bisa kan yadda ya dace. duk da wannan dai Hukumar ta kare haƙƙin ɗan Adam ta ce ana samun ci gaba akan yadda jama'a ke fahimtar haƙoƙinsu da kuma aikin ita wannan hukuma, in ji jami'i a hukumar Malam Bala Yalwa. lallai mutane suna ƙara fahimta kwarai da gaske kuma suna gamsuwa don wasu ma yanzu suke sanin me yi ake ciki don wani sa'i akan kamar gwamnati ba ta kokari kan wani abu amma kasancewa irin commission din da irin su judiciary da sauransu dai an san cewa eh gwamnati na kokari bakin gwargwado ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta ce taron na hukumar kare haƙƙin ɗan adam ya zo ne daidai lokacin da suke fafutukar yaƙi da cin zarafin mata da yara ƙanana da kuma yin ma'amala da miyagun ƙwayoyi in ji kwamishiniyar kula da harkokin mata a jihar Niger Hajiya Fati ta Sallah. A wannan taro ya kusa muhimmin abubuwa da ya shafi rayuwa inda ake musguna ma yara, mata, maza, hatama da tsofaffi ta batun yadda ake ci musu mutunci cewa ya kamata a daina saboda mu samu zaman lafiya mu samu jin daɗi mu samu walwala a rayuwarmu in ma ba za mu iya sa a daina wannan abu gaba ɗaya ba zai sa a rage yin shi yadda ya kamata haƙƙi ko rashin haƙƙi dai fata ita ce aikin wannan hukuma ya taimaka wajen wanzar da zaman lafiya ta hanyar baiwa kowa haƙƙinsa Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha yanzu kuma ga Haruna Mamman Bako da labaran wasanni. Wasanni a takaice. ana ta ana dab da kammala wasan farko na kusa da na karshe na kofin duniya qatar 2022 croatia ce ke tafsawa da kasar argentina kungiyoyin kasashen biyu sun goga a can baya har so biyar kowace ta yi nasara so biyu da kunnan doki daya a wasannin kofin duniya kuwa kungiyoyin sun kara so biyu tare da nasara a kowace daga cikin so wannan shine karo na biyu jere ga juna da kasar croatia ke kan kusa da na ƙarshe bayan ta yi irin wannan rawar gani a shekara ta goma sha 2018 ƙasar rasha wasan na biyu na kusa da na ƙarshe zai haɗa ƙasar maroko da ke kasancewa ta farko a nahiyar afirka da ta kai da wannan matsayi da ƙasar faransa mai rike da wannan kamben a ranar gobe laraba a ranar lahadi ne idan allahu ya kai mu za a buga wasan ƙarshe yayin da a ranar asabar za a yi karo na neman matsayi na uku na kofin duniya na ƙwallon ƙafa na shekara ta 2022 a ƙasar qatar idan muka dawo a jamhuriyar nijar ana mako na biyar na super league professional na kwallon kafa inda usjn ta gendarmerie ta gs tawa uku da ɗaya sai espoir football club ta zandar ta sha kashi a gida a hannun liberté ta wambirin ya mai da ce ɗaya da uku as don ta custom da as police ta 'yan sanda an yi kunnen doki ɗaya da ɗaya olympic football club da as nijelak ta wutar lantarki an yi banza da banza a espan ta sojoji da irana football club ta arlit jihar agadas an yi ɗaya da ɗaya salis sporting club ta birnin mai ta karkar akokana ta arlit jihar agadas da cibiyu da nema idan muka dubi wasannin kwallon kafa na super league professional na jagoriyar niger ta farko dai zoke yanzu ita ce a espan ta sojoji da maki goma sha ɗaya ta biyu union sportive de la gendarmerie national da maki goma ta uku a s. isduwar da kwastam da maki tara ta hudu ita ce a gar national de niger da maki takwas ta biyar sahel sporting club ta birnin yamai da maki takwas olympic ta birnin yamai tana ta shida da maki bakwai sai as nijelak ta lantarki ta mai tana ta bakwai da maki bakwai liberté ta mai tana ta takwas da maki bakwai sai irana ta arlet jihar agades tana ta tara da maki shida ta goma as police ta birnin yamai da maki biyar ta goma goma sha ɗaya gs tawa ta tawa laila birnin adar da maki uku sai ta goma sha biyu ita ce a kokana ta arlit jihar agadis da maki uku ta goma sha uku espoir football club ta zandar da maki ɗaya ta ƙarshe ita ce ta goma sha hudu jangwarzo football club ta maradi ba ta da maki ko guda shi ko dan tseren mutum nan dan kasar faransa fabio quartararo a sa na twitter ne ya bada sanarwar jin ciwo a hannunsa na hagun amma wanda ke matsayin na biyu a duniya a kakar tseren moto na shekarar da ta gabata ya ce ba sai an yi masa tiyata ba kuma zai murmuje kamin atisaye na farko na kakar tseren moto na shekarar 2023 da zai wakana a malaysia a ranar biyar ga watan fabrairu shekara ta uku idan allah ya kai mu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Kaka da Haruna, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai, amman fa a takaici. To a yau talata aka bude babban taron da Amurka ta shirya da shugabannin kasashen nahiyar Afirka a nan Washington DC. Jami'an gwamnatin Joe Biden sun ce wannan taro zai bude wani sabon babin kawance tsakanin Amurka da nahiyar. Ana kallon Afirka a matsayin wani yanki da ke da ɗimbin matasa walwalar yin kasuwanci da karfin ƙuri'u a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya abubuwan da ake ganin za su taimakawa makomar yankin. Taron dai bai samu halartar gwamnatocin Burkina Faso, Mali da Sudan ba. a yau talata faransa ta kira wani taron ƙasa da ƙasa na masu bada tallafi a wani kuri da zai mai da hankali wajen taimakawa ukraine kan hare-haren da rasha ke kaiwa kan ababen more rayuwar kasar taron ya hada da wakilan gwamnati kamfanoni da kuma hukumomin ba da agaji duk a wani yunkuri na ba da tallafin kudade ga ukraine da kayayyakin da take bukata kamar na wutar lantarki wannan taro na zuwa ne bayan alkawarin da shugabannin kasashe mafiya karfin tattalin arziki na duniya na wato g7 suka yi wajen ganin an tallafa wa sojin ukraine da kayan yaki. china ta ba da tabbacin cewa harin bam da bindiga da aka kai kan wani otel a kabul babban birnin afghanistan ya jikata wasu 'yan ƙasar ta biyar tuni dai kungiyar is ta ɗauki alhakin harin wanda aka kai a ranar litinin tana mai cewa reshen kungiyar da ke lardin khorasan da ake kira isis ke ne kitsa harin wanda ya kaikaici 'yan kasar ta china da mambobin taliban mai magana da yawon ma'aikata harkokin wajen china wang wenbin ya faɗa a wani taron manema labarai cewa hukumomin beijing sun kaɗi matuka da wannan hari tare da allah wadai da shi dakarun ƙasar uganda sun ce sun kashe mayakan ƙungiyar 'yan ta'adda na adf goma sha ɗaya yayin da suke kokarin shiga ƙasar ta a yankin ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo dakarun na uganda sun ce sun kuma kama mayaka takwas daga cikinsu haɗe da makamansu a cewar rundunar sojin kasar mayakan kungiyar 'yan tawayen ta adf 30 sun yi nasarar shiga kasar a daren jiya litinin bayan da suka ratsa ta toroko wani gari da ke gefen kogin samaliki a yammacin kasar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu julie leathers gresham da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku bata alheri wassalam